To har yanzu dai ina bakin Palace wato fadar sanauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. Kuma duk da cewa a yanzu zancen da nake da ku karfe tara da rabi na dare kenan to amma al'umma sun yi dafifi ɗaruruwan al'umma suka yi dafifi domin nuna farin cikinsu bisa wannan karuwa suka samu a wannan karan wato ɗa namiji ne a matsayi na uku da zai gaji sarautar windsor gidan sarautar ingila tun da farko dai sai da prime minister birtaniya david cameron ya fito kofar number 10 downing street fadar gwamnati ya tayawa wa yarima william tare da mai ɗakinsa wato mai jego Ted Middleton wato murna saboda wannan karuwa da suka samu. Prime Minister David Cameron kenan yake cewa wannan labari ne mai daɗin gaske daga asibitin St. Mary's da ke Paddington. Kuma wannan labari ne mai daɗin gaske ga al'ummar Birtaniya da sauran ƙasashen Commonwealth. Kuma na tabbata duka al'ummar waɗannan ƙasashe da mu al'ummar Birtaniya za mu yi bukukuwa domin nuna jin daɗinmu ga wannan babbar rana. Haka kuma sanarwar ta fito wato daga shi kakan wannan jariri da aka haifa wato daga Prince Charles yarima mai jiran gadon sarautar Ingila wanda kuma shine mahaifin Williams mukaddashin birnin Cambridge inda yake cewa da ni da mai ɗaki na muna matuƙar farin ciki da jin wannan kyakkyawan labari kuma wannan babbar ce ga ita wato mai jego uwar wato Kate Middleton tare da mai gidanta Yarima Williams. To wasu samari kenan guda biyu daga Australia suke cewa su sun zo ne nan domin yin hutu kuma su taya wato Kate Middleton tare da mai gidanta Yarima Williams farin ciki domin samun jariri ɗa namiji. Mohammed Sani Dauda, VOA Hausa.